ba su fahimci abin da yake tafiya ba a wannan tim din mai suna the so takon farko so shi sa muke bude wannan muka bude wannan shafi na tattaunawa da masu turo mana comment wanda muke kawo muku duk ranar laraba akan shi wannan shiri namu na the so mai dogon zango so saboda haka yau ma insha Allah cikin hukuncin ubangiji zamu tattauna zamu duba wasu comment ɗin waɗanda mutane suka yi mana domin ba da amsa ga waɗanda suka turo wannan comment ɗin amma kafin mu je gaba bari mu ɗan huta cikin tambayoyin da zamu fara amsa ko kuma wata shawarar da za mu ah, fara karantowa ita ce a wani bawan Allah mai suna Abdulrahman Abdulrahim Yusuf ya ce wallahi gaskiya ɗaya ce in dai kun san daraja annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku dan ba wa gaskiya dama ita ma ta yi aiki kun ba wa Hajiya Sara da direba damar ƙarya tana tasiri akan gaskiya duk da dai fim ne amma kuna wa'azantarwa to yaya za ku maƙale wa makirci yana tasiri jibrin da sara da nafisa ya kamata su san matsayin gaskiya masha Allah na ji daɗin wannan ah, tambaya ko kuma shawara abinda mutane nake so su gane shine a ah, a zamantakewa ta duniya tun mutumin da yake da gaskiya a rayuwa tun zamanin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai da suka shuɗi da zamanin annabawa da suka shuɗi duk mutumin da ya rike gaskiya za ku ga cewa yana cikin bakar wahala yana shan wahala kuma kawo yanzu har zuwa yanzu za ku ga cewa malamai da suke karantarwa suke fitowa su faɗi maganar Allah da maganar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka suna cikin wahala da yawan suna cikin wahala wani lokacin ma za ka ga malaman suna wazantarwa amma ana fitowa social media ana zagin su to abin da nake so in muku kwatance anan shine idan kuka ɗauko zamanin sahabbai ko zamanin annabawa annabi Musa da Fir'auna lokacin da suna zamani suka yi zamanin su annabi Musa babu irin wahalar da bai sha ba ta Fir'auna amma haka ya haƙura kuma har Fir'auna har annabi Musa ya yi wa fati Fir'auna bai ji kiran da annabi Musa yake masa ba kuma ya zo ya mutu a kafirinsa ya tafi amma annabi Musa bai samu damar janyo hankalinsa ba ya musulunta ya mutu kafiri to shi kuma wannan mai za ku ce kenan saboda haka duk mutumin da yake kan doron gaskiya za ka samu cewa ba kasafai yake zaman lafiya ba kuma sannan duk mutumin da halinsa ne rashin gaskiya to za ka samu wanda yake gaya masa gaskiya nan za a yi ta shan wahala a kan shi za a yi ta shan wahala a kan shi amma ya kasa ganewa kuma zan ba ku misali kaddara yanzu a unguwarku ko a cikin yan uwanku ko a cikin kasuwancinku ko a ofis ɗinku ko a makaranta da kuke za ku samu akwai irin masu irin halin hajiya sara akwai masu irin halin iro akwai masu irin halin jibrin akwai masu irin halin hajiya nafisa amma kai da kake tare da su ka kasa canza su kila ka taɓa yin wani wa'azi ko kai ma wata wa'azi ko ka ba wani wa'azi a cikin irin masu wannan halin amma ya gyaru ba zai taɓa gyaruwa ba in dai haka halin sa yake to abin da muke nunawa kenan a cikin fim ɗin izzar so amma da sannu duk waɗannan za su gano ina ne kuma su in har ba su daina irin waɗannan halayen da suke a cikin wannan shirin na fim ɗin izza so ba wanda kuma na tabbatar halin da za su tsinci kansu zai zama ma mutane izina irin masu yin irin waɗannan abubuwan a duniya da take juyawa zai zama musu izina idan suka ga irin sakamakon da sajiya sara da su jibirin za su kasance saboda haka wannan kenan ba wai muna ɗora ƙarya ne akan gaskiya muna nuna irin halayen mutane waɗanda ba sa jin magana ba sa jin shawara ba sa jin wa'azi sannan ba sa jin nasiha irin su ne sajiya sara da sajiya nafisa da su jibirin a cikin fim ɗin izzarsu su sannan abin da nake so muku ƙari shine idan kuka lura duk makircin da suke kullawa umar hashim saboda ya dogara da allah ya yi tausali da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su ci nasara a kansa ba saboda haka wannan kenan na gode ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji allah haka yi su bai wuce tsawon ya sa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar mu domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ita yin mantuwa ita yin rama kai istiminai tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida mutane da dama suna tunanin babu maganinta to ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala ta hb wato hepatitis ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa ɗaya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gloria akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma dukkaninsu akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawan Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifawan Islamic Medicine Center a Every Coast cikin Cote a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Tripoli. a chad muna nan a jamaina a cameroon muna nan a duwala a jamhuriyar niger kuwa muna nan a cikin duso da kuma maradi za ku samu shifawun islamic medicine center a borno state cikin garin maiduguri a nan gaba da gadon lagos state da kuma gambarun gala a jihar kano kuma muna nan a maidile sannan a adamawa muna nan a mubi a nan gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman beni el hussein a shagon mai namba b2 a cikin garin Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Plaza a saman biyu. kike ta bina ne? Hajara, tiran da kika fesa a jikinki, kai? Har ma da hoda da kika yi kwalliya da ita, dole sai kin gaya min inda kika same su, domin ni ma na sayo budurwata. Saboda shine dama kawai kake ta bina? Kwarai kuwa. Ni na ma yi tunanin barawon waya ne. Ni wayata tana jikina ke ma ki rike taki, amma dai sai kin gaya min inda kika sayi wannan turaren da kuma wannan hoda gaskiya. Hoda da na shafa da kuma turaren da na safa. Kwarai kuwa. hoda izzar so da kuma turaren izzar so sabon salo za ku iya samun su a kasuwar sabon gari shago mai namba 292 ko kuma ku kira namba kamar haka 08033986103 gaskiya ne hajara za ku iya samun mu a kasuwar kofar bai domin samun wannan turare na izzar so sabon salo da kuma hodar izzar so za ku iya samun mu a shagon alhassan ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 070 33685514 ko kuma shagon murtala da ke gidan wanka za ku same shi a shago mai namba L42 ko kuma ku kira namba kamar haka 080 24 ko kuma ku je shagon hajiya a ina'u domin samun wannan turare da kuma wannan hoda ta izarsu za ku iya samun hajiya ina'u a kan nambar waya kamar haka 090 46 6881 47 da so sabon salo so sai kun zo masha to bayan haka kuma muna da wata yar gudunmuwa insha Allah wadda za mu gabatarwa al'ummar musulmi saboda gabatowar watan ramadan wata mai albarka wata mai falala wata mai haske a cikin wata goma sha biyu na shekarar musulunci abinda da nake so in jawo hankalin mutane shine wata goma sha biyu ne a shekara amma kuma wata goma sha ɗaya an barka duk kayi abin da zaka yi kayi ibada iya daidai gwargwado kayi sallah kayi zakka ka je hajji ka je umara idan kana da dama sannan kayi sadakoki ka ciyar ka wa'azantar kayi duk abin da zaka yi a ciki amma wannan wata na ramadan to shi wata ne guda ɗaya tilo wanda babu kamasa a shekarar musulunci abin da nake so in jawo hankalin mutane a nan shine shi wannan wata wata ne mai albarka kuma ana so a kyautata ayyuka nagari a cikin wannan wata kuma Allah yana nillin kalada a ayyukan alkhairi da ake a cikin wannan wata abin da nake so in yi magana ta farko shine ciyarwa a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka tana da matukar fa'ida tana da matukar amfani kuma in so samu ne idan kana ciyarwa a gidanka in kana ciyar da mutum goma to idan wannan watan na ramadana ya zo ya kamata ka kara ka ciyar da mutum ashirin ko mutum talatin iya daidai gwargwadon ka saboda Allah zai ninka maka lada kuma Allah zai farin ciki da kai sannan abu na biyu shine addu'a idan kana yin addu'a kullum kana tashi kana yin sallar dare kila raka'a biyu kake yi ka zauna kai salati kai hailala kai istighfari kai salatin annabi to na da kyau ka ninka ka rinka yin raka hudu ko raka'a takwas ko goma ko sha biyu ko duk yadda dai iyayen da ya kamata ka yi domin ka riɓanya aikinka na alkhairi a cikin wannan wata domin Allah zai alfahari da abin da ka aikata kuma Allah zai riɓanya maka lada sannan akwai akwai abubuwa da dama kamar irin su sadaka idan kana yin sadaka kullum kana sadaka wa mutum biyar ko mutum shida ko mutum ɗaya to in watan azumin ramadana ya zo ana so mutum ya linka ya ƙara adadin mutanen da yake yi wa sarka domin allah ya samu falala ta cikin wannan wata na ramadana domin ya samu dacewa a cikin wannan wata na ramadana sannan a cikin wannan watan na ramadana ana buƙatar mutane su riƙa yawaita ayyuka na alkhairi a riƙa yawaita ayyuka na alkhairi kada ka zo watan ramadana ya zo ka tsaya ka ɗauki waya kana social media kada ka zo watan ramadana ya zo ka tsaya kullum kai ne kallon tv ba za ka ɗanyi karatun alkur'ani ba ba za ka ɗan yi salatin annabi ba ba za ka eh, ƙoƙarin yadda za ka nemi wani abu don ka taimaka wa wani ka ciyar da shi ba ba a san irin waɗannan abubuwan ko da yaushe su ake a yawaita ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na ramadana kuma a daɗin daɗawa shine duk wani aiki na alkhairi ana so a yawaita shi a cikin wannan wata na ramadana muna fatan ubangiji allah ya samu dace allah ya bamu albarkacin wannan wata ramadana sannan ina so in ba ma al'ummar musulmai shawara musamman waɗanda suke ɗaukar nauyin kiran sallah ko waɗanda suke ɗaukar nauyin tafsiri a wasu masallatai misali abin da nake so in jawo hankalin mutane shine magana ta gaskiya magana ta dan allah mutane ana cikin wani hali mutane ana cikin yunwa ana cikin talauci ana cikin fatara ana cikin rashin abinci ni shawarar da nake so in ba mutane shi shine maimakon ka ɗauki kuɗaɗe da dama ka je ka ce ka ɗauki nauyin kiran sallah to ya ilahi bawan Allah ka yi amfani da waɗannan kuɗaɗen mana ka duba talakawan da suke unguwarku ka guda dama mutum nawa ne ba sa cin abinci ka ɗauki wannan kuɗin ka je ka raya su da shi ka taimaki wanda zai yi sallar ka ba su abinci su ci abinci su ƙoshi yadda za su samu natsuwa domin su zo su bauta wa Allah wannan ina ganin shi ne fi dacewa wanda suke ɗaukar nauyin tafsiri su yi haƙuri waɗannan kuɗaɗen su tara su su nemi mutane a ciyar da mutane al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ba su da cin yau ba su na gobe suna nan suna zaune akwai wanda haka dole buƙatar ci dama abincin shi yana wurin wani to idan aka haka za a samu sauƙin wannan hali da ake ciki na rashin abinci na tsananin rayuwa saboda wani sai ya fito ma ranar da zai fito sannan zai samu abin da zai ci ya kai bakinsa kuma ya kai ma iyalinsa to saboda haka muna kira muna ba da shawara ga masu ɗaukan nauyin karatu ko da idan za a ɗauka to a raba kuɗin biyu kuɗin rabi a samu a ciyar da al'ummar annabi rabi kuma sai a ɗauki nauyin karatun tafsiri in kiran sallah za ka ɗauki nauyi ci ne ka raba kuɗin biyu rabin a samu a taimaki al'umma musulmai waɗanda za su yi sallah ɗin an kira sallar saboda za a iya zuwa ma a kira sallar wani yunwa ma tare shi zuwa yin sallar ko kuma ya zo yana yin sallar kuma yunwa ta dame shi tunanin abinci ko kuma wani abu tunani ya dame shi ba zai tsaya ya sallar a natsawa amma idan ka ce da me sallah to alhamdulillahi ita ma sallar ka taimake ta saboda haka duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi waɗanda idan aka yi su to insha Allah za a samu dacewa fiye da yadda ba a tunani saboda haka falalar watan ramadana falala ce mara iyaka duk abin da kake yi na alkhairi kafin watan ramadana in ya zo ana so ka rubanya kalinka kalinka kalinka domin dacewa a cikin wannan wata na ramadana muna fata muna roƙo muna addu'a ga Allah subhanahu Ta'ala, ubangiji Allah ka sa mu shiga wannan wata na Ramadan lafiya mu fara Ramadan lafiya kuma mu gama da Ramadan lafiya cikin hukuncin ubangiji a nan za mu tsaya insha Allah sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za mu dawo ranar laraba a tashar mu ta tv mai faɗakarwa mai ilmantarwa sannan mai nishaɗantarwa za mu kawo muku tattaunawa akan shi shirin izzasu da kuma wasu shawarwari da ya kamata mu ba al'umma domin ci gaba a wannan ƙasa tamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku tara ku raka ku jira ku tsare duk ranar laraba wannan shiri zai rika zuwa muku a tashar mu ta bakor tv mu faɗakarwa mu ilmantarwa sannan mu nishaɗantarwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nagode assalamu alaikum Allah ka ƙara bai mara kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa daga yanzu zuwa kowane lokaci ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya shaye masa amfani ana yin haye na mulki da kuɗi amma banda in inkiya irin tawa wato suna gambo Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdallah da alkhairi domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV sarkin aska abdallah yana a garin katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government maganin cutar hiv shi ne yake sai da kansa har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a media ina yaɗa shi ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato waje na. suke sarar maganin HIV da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cuta yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yadda Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shi ne maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an dane masa shi mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yadda Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake hmm. a gaskiya wannan magani ba shi da tsatse ko baure ba shi da ɗace kai a takaice ma wannan maganin yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi Bawo. sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin billiri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar shima. subhanallah barka dai sani dai wallahi kawai ina dan wucewa ne sai na ga sai na ga kin burge ni na ce to bari in za in ji ina zuwa haka hobby maman nanan ce baka gane ba dama kake yi tsaye-tsaye yan mata akan titi wallahi tallahi ban gane ki ba maman nana daga ina to hodar ce ta sa ba gane ni ba kuma me yasa baka gane ni ba ina kika samu wannan hodar hodar tarkon sona da ita nake amfani kuma za ku iya zuwa ku nemi wannan hoda domin ku yi amfani da ita za ku iya samun ta a kasuwar sabon gari layin yan maiduguri block l50 shagon alhaji aminu gidan wanka ko kuma ku same mu a kasuwar kofar wambai layin taya gurin hajjiya a Inau, mai lalle. Ko kuma ku kira nan waya kamar haka 0860 60 21 96 54. Hodar tarkon suna ta mu ce ta ku ce.